haduwar da kasar mexico da najeriya za su yi bayan mexico ta buge kasar ecuador da ci biyu da nema a zagayen kusa da na karshe a gasar kwallon kafar fifa na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai ya ja zakuwar kallon wasan har yanzu Maduyo Claudio a kashi na lokacin farko da kuma bugun daga kai sai mai tsaron gidan da Brian Salaza ya yi na bayan dawa daga hutun rabin lokaci ya yi wancakali da kasar yammacin Amurkar wanda suka kaza cimma kwazon da suka yi a wasan da ya gabata wanda suka buga a zagayen kusa da na karshe a shekarar 1995. Dama kasar ta Ecuador ta ƙara tsayin daraja ne a sakamakon zazzafan kwasar bugun ƙwallon John Ferreira don karya lagon masu tsaron gidan Mexico, inda ƙwallon ta daki turkar ragar su ta fada. Abin tunawa a wannan wasa shine yadda Mexico ta yi da ƙwallon, sai dai ba kasafai ta kan kare da farmakin na kasar Ecuador ba a ragarta. Wannan wasa dai shi ake ta jiran gani na zakarun da suka lashe wannan gasa har sau hudu a baya.